wannan fashewar tukwanen gas a gab da bututun man fetur a anguwan abula ado da ke karamar hukumar odofin a yankin anguwan festac a jihar Legas ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane ashirin tare kuma da raunata wasu kimanin hamsin da dama daga cikinsu dai yanzu haka na samun magani a asibitoci daban-daban da ke kewan birnin Legas, sai kuwa har da asibitin sojojin ruwa da ke yankin haka kuma gidajen mutane da ababen hawa da ke yankin sun kone kurmus ko kuma sun tar tarwatse sakamakon karfin fashewar mr tunji disu babban jami'in 'yan sanda ne da ke sa ido wajen ceto da kuma tsaro a yankin da lamarin ya auku wanda ya shaida manema labarai cewa ana ci gaba da kokarin kashe wuta da tashi a yankin Kwamishinan 'yan sanda na birnin legas ya umarci 'yan sanda akalla da su ci gaba da sa ido a wannan guri wasu da suka samu raunuka kuma a kai su asibiti ko da ke kawo yanzu hukumar matatan man fetur daga sayan pc a wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa fashewar ba shi da alaka da fasa bututun man fetur da ake yi a can baya kamar da tun farko wasu al'umma ke faɗi inda ta ce hatsarin ya uku ne sakamakon fashewar tukwanen gas a wani tashar sayar da iskar gas da ke kusa da inda bututun man fetur hukumar ta npc ya ratsa ga dai abin da wasu mazauna kusa da inda lamarin ya auku suka shaida mani tare kuma da bayyana kukansu ga hukumomi abin da yake faruwa wannan gobara lalle abin tashi hankali ne domin donon da ya kwana a lagos ya ga wannan gobara hankalin shi tashi wato wannan gobara ba mu san abin da ya haddasa da ba an ce bututun gas ne ko bututun mai ne idan har mutane ne suka je suka yi tamfarin da ainihin wannan wuta suka ja mutane asara suka ja asara rayuka ya kamata hukuma ta gaggawa bincike ta hukunta su. Initially was a big gas explosion. There's a gas, I mean, there's a pipeline explosion in Wannan dai ba shine karan farko ba da ake samun fashewar bututun mai ko kuma tukwanen gas a jihar ta Legas. Ko a farkon wannan shekara ma sai da fashewar bututun mai ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku da kona dukiyoyi na miliyoyin naira. A sakon jaje da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aike ba tare da bata wani lokaci ba bayan wannan gobara ta hannun kakakinsa Malam Garba Shehu. Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna juyayinsa game da aukuwan hatsarin inda ya jajanta iyalai da gwamnatin jihar Legas inda kuma ya ce hukumar matatan mai fetur kasa za ta yi ya ƙoƙarinta na gano musabbabin wannan hatsari tare da ɗaukar matakan da zai magance aukuwan hakan a nan gaba. A sanarwar da fitar dai hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa FEMA ta bakin babban jami'inta a nan Legas sun farko Ibrahim Lauye ya ce sun gano garwakin mutane goma sha biyar inda ake kokarin ceto sauran da hatsarin ya rutsa da su a inda wasu da dama kuma a garzaya da su asibitoci daban daban-daban da ke birnin Lagos domin samun magani. Babin Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.